To masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka kunce barkanmu da yammacin yau barkanmu da kasancewa a wannan dandali namu inda mukan tattauna da mutane musamman ma waɗanda suka yi fice a irin ayyuka da suke yi da suka danganci ayyuka na raya al'umma ayyuka na inganta ci gaba ayyuka na agaji ko kuma ayyuka da za su taimaka wajen ilmantar da al'umma. kan muhimman batutuwa da suka danganci rayuwa. To ga masu bibiyar mu a wannan shafi na sada zumunta ko kuma ce shafukanmu duka na sada zumunta da yau na muku alkawari cewa za mu tattauna da hajiya saratu gidado wadda fitacciya ce a duniyar fina-finan hausa ko kuma in ce jaruma ce ga duk wanda ke kallon wasan hausa ya san saratu gidado ko kuma hajiya da su kamar yadda aka saba kiranta to a yau za mu tattauna da wannan jaruma ta fim kuma nan ba da jimawa ba zan haɗo ku da hajiya saratu wadda za mu yi wannan tattaunawa ta kai tsaye akan irin rawa da take takawa wannan jaruma ce da ta jima kowa kusan duk wani wanda yake kallon fim din hausa ko kuma ce fina-finan hausa wani lokaci ma hadda na turanci zan ce ko shakka babu ya sha ganin hajiya saratu ko kuma watan hajiya da su kamar yadda ake mata laƙabi Za mu ji tarihin wannan baiwar Allah da ma fafutukarta a duniyar fina-finai da suke ilmantar da al'umma suke ilmantar da jama'a kan yanayi na rayuwa za mu ga kuma irin ayyuka da take gudanarwa daura da wannan wasan kwaikwayo kuma kuma fina-finan Hausa da aka santa tana yi. Hajiya Saratu dai ba bakuwa ba ce ga ɗaukacin al'ummar duniyar Hausa kuma masu kallon fina-finan Hausa. Don haka zan iya cewa kusan kowa ya santa tana ɗaya daga cikin fitattu kuma ba baƙuwa ba ce musamman ma a irin ayyuka na jin kai kamar yadda muka gani a shekarun baya bayan nan ta daɗa mai da hankali sosai ta yi hubasa wajen gudanar da ayyuka na raya al'umma kuma abin mamaki game da wannan jarumar wasar fina-finai shine rukunin mutanen da take taimakawa ba kasafai zaka ga mutane suna shiga suna ɗaukan wannan nauyin da ma zan ce kunce kasada ne na shiga wasu irin wurare ba ba za dai ku zan ari bakin hajiya saratu in ci mata albasa ba za ku ji daga bakinta shin me yasa take ɗaukan irin waɗannan rukuni na mabukatu sosai a cikin al'umma mun ga a baya-bayan nan mata sun fito musamman ma waɗanda suke harkar fina-finai suna ayyukan agaji suna ayyukan jin kai to amma nata rukunin mutane da take taimakawa sun bambanta daga sauran watan mutane da muka sani hajiya saratu a muna jiran kiki haɗe da mu a wannan zaure namu na tattaunawa mun samu ɗanbin tambayoyi daga masu sauraronmu waɗanda ke son watan su san ainihin labarinki kasancewar kin kasance mai wasan barkwanci a wasu lokuta kuma kina fitowa a matsayin mafaɗaciya a cikin fim wasu na mamakin cewa shin haka rayuwar ki take ko kuma wasan kwaikwayo na diddai zamu ja bakin hajiya saratu ko kuma daso kamar yadda aka santa ta ci intanet kada intanet ya mana tsiya na fatan hajiya saratu kina nan kina kokari zaki haɗe da mu domin mutane sun ƙagu su ganki ko su ji ki um, muna nan muna ƙoƙari Allah ya sa intanet ɗin kar ya yi matsala kamar yadda kika shaida mintin da farko. Masu sauraron mu ku yi haƙuri dai ko kuma ce masu kallon mu ku yi haƙuri muna kan jiran Hajiya Saratu ta haɗe da mu a wannan tattaunawa wadda ita ce babbar bakuwar mu a yau. Kun gana ga mutane masu ɗimbin yawa na neman haɗewa da mutu amma yawwa to ina jin sai mun samu hajiya saratu bari mu ga yadda network ɗin zai yi haɗe da ita don mu ci gaba da wannan tattaunawa kamar yadda na ce muku fitacciya ce jaruma ce kuma dai kama ba ma sai na faɗa muku ba kowa ya san hajiya saratu mai wasan barkwanci ce Ta kan fita uwa ta kan fita saraka kuma duk inda ta fito sai ka yi dariya ko kana so ko ba ka so amma dai kamar yadda na ce za ku ji waka a bakin mai ita wanda hausawa kan ce ta fi daɗi. To hajiya Saratu masha Allah barkanmu da war haka. Kashi na network din namu sai addu'a barka ka da salamu alaikum. Kina ji na? Salamu alaikum barka ka da eh ina jin ki. Ban san ko masu kallon mu na ji ba amma ba na ji. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kina ji na yanzu? Kina ji na? Ina jin eh ina jin ki kefa. To ne kuma ne to. Ina jin ki sosai. Ina ji. Ba na ji sam. Kina ji na? Bari mu ga connection din ban san me yasa ba. Ba na ji. Na cire earpiece. Ni na cire earpiece. Ban san ko masu kallon mu suna jin ki ba. Ni dai ba na jin ki amma bari mu gani. Ko matsala ce ta network na kokarin zubawa. ina jin ki ina jin ki ina jin ki problem da ina ga daga dan yi min hakuri kaɗan yaki, wata murya ce ba na ji kwata-kwata ni ina jin ki ina jin ki sosai kuma kina ji na ko eh ina ji na. To ni ce bana eh. jin ki kenan to matsalar daga wuri na take. Bari mu ga. Ki cire earpiece. Ina zuwa mu ga To ko network Yawwa to ina ji ina ji yanzu yayi To alhamdulillah alhamdulillah yawwa. Yanzu ina jin ki. Aha. To barkanmu da warhaka. Barka ka dai. ina wuni ina gajiya ya aiki ya kacaniya da jama'a ya haƙuri kuma. Alhamdulillah komai lafiya don mun gode wa Allah. To alhamdulillah kafin ki zo ina ƙoƙarin bayyana masu sauraron mu babbar baƙuwata mu a wannan zaure a yau. Wanda nake mm, sai kin zo tun da mun samu bayanai da dama mutane na son su ji tarihi ki wanda ni ma daman da shi nake so in fara in ji takaitaccen tarin ki shin Hajiya Saratu. Hajiya mm. Saratu wace ce Hajiya so, Hajiya Saratu Gidado. Mm. Mutane na son sani. Allah sarki. To, ni sunana Saratu. Suna ne na asali kamar yadda kowa ya riga isa. Suna ne na tushe, suna ne tun na zamanin annabawa. Mm. Ah, suna ne na matar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ah, to, gani ita ce kuma ta haifi annabi Ishaq, ita Saratu. kuma ya haifi annabi yaquba shi kuma annabi yaquba ya haifi annabi yusuf alayhi salatu wassalam so da haka cewa ne mai tarihi saratu da sunana kenan da aka haife ni iyayena suka raɗa min shi bayan nan sai kuma sunan mahaifina muhammad gida bafulatani ne sosai bafulatani da kuka sani fulanci sosai mutu da yake haihuwa cikin birni ce kullancin sai sadda sadda <laughs> sai a sai sadda sadda ko a wala ku ba haka amma tushe da kakanni da kakanni da ana kauye ana riga muna kuma zuwa muna ziyartar alhamdulillah to wannan ni na yi karatun zamani na yi kuma na addini alhamdulillah na gama kaduna polytechnic na yi aiki a primary school teaching koyarwa daga nan kuma mm, na dawo. kin koyar a makarantar firamare. Eh kafin na shigo harkar fim ba. Mm. Kuma ina da aure yanzu. Ina ci gaba da harkar fim ɗina. Mm. To Hajiya Saratu mun ji takaitaccen ki, kuma duk wanda ya san ki ya san ki a duniyar fina-finai. Shin yaushe kika fara shiga harkoki na fina-finai? To na shiga a shekara ta dubu biyu yau shekaru ashirin kenan. Masha Allah. Kuma da kika shiga ya wace irin shiga kika yi wa wasan kwaikwayo? To shiga alheri magana wace irin shiga ba. Ma'ana wani da wani fim kika fara? A wani fim kika fara fitowa? To na fara fitowa domin fara na ce mishi teleke. Na yi fitowa ɗaya a cikin shi ne aka fara ɗora min kamera a duniya. ke sunan shi. A nan kuma ki fito a matsayin a matsayin gwaci ka fito? Kawar kawar marigayiya Hajiya Amina Garba. Allah ya ji kanta Allah mace. Allahu amin ya rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. To Hajiya Saratu masu sauraron mu da dama sun rubuto tambayoyi masu dambaya sun ce kamar kin fi mai da hankali yanzu akan ayyuka waɗanne ayyuka kike yi bayan waɗannan wasanni na kwaikwayo da kike fitowa a ciki? To, ayyukan da nake yi kamar guda uku ne, amma babban cikin su dai shi ne aikin taimakon gajiyayyu, ko kuma in ce marasa gata da marayu. Dike su mm. yawa ga na ga bidiyonsu ba. Mm. Za mu je ƙauyuka, za mu rarraba musu kayan abinci kamfanin da so entertainment Eh, mm. muna samun kuma tallafi ne daga hannun manyan mutane gwamnatin tarayya gwamnatin mm. jiha na jihohi to da kuma manyan mutane matan masu hali da su kansu mazan su haka to tun da ni kama a tsakiya sai a neme ni eh. neme ni ni kuma nufin sha Allahu! da ma'aikatan kamfani na na dasu Entertainment ga irin uniform ɗin tamu nan da mm. nake yawo da shi gari gari har kofar gidan mutum za mu je har ƙauyuka ƙauyen kuma ƙauyen ƙauye muke bi ba wai ma cikin local government ba a ƙauyen da ke karkari hatta dokar daji muna ganin mutum mu tsaya muna hanya a mota mu tsaya mu miƙa mishi tallafin kayan abinci wanda aka biyo ta suna hannunmu muke bada kuma tunda abinci shine muhimmi na fi mai da hankali akan abinci da harkar lafiya yin eh, To yaya kike zabo irin mutanen ya kike gano waɗannan mutane mabuƙatu? waɗanda za iya wata ake taimaka musu yaya kike zakulo waɗannan mutane don na ga yawancin waɗanda kike taimakawa mutane ne mabukatu masu bukata ne na musamman. Wallahi bare a ce ma gidan mahaukata zama ne ne tunani. Na ga to yanzu misali gara ma na ƙauyukan ai wata na da mijinta da 'ya'yanta misali su ma dai ina kakkaiwa amma in zo na tunanin gidajen mahaukata da killace su mahaukatan nan ko kuma an ce a daina mahaukata masu masu hankali masu taɓin hankali masu matsalar kwakwalwa to eh, a killace su mm. wasu a titi da gano su ba san su ba ma gwamnati ta tattaro su ta ba su gida wannan psychiatric complex ake aje da su wasu kuma yan mm. wasu ne suka kawo su suke zuwa su kawo kuɗin da za a dinga tallafa musu da abin da za su ci bayan mm. wanda gwamnati ke ba to hausa suka ce kogi bai ki daɗi ba to sai ne tunanin cewa to a'a to ai kamata a ce duk wani taimako a kai musu in aka je aka yi musu ziyara farko muka yi muka yi survey kamfanin da sai ta muka yi survey to sai muga cewa a to ai wayannan suna da buƙatar komai haka yan gudun hijira su ma mace ce an afka musu a garin su sun gudo da gudu sun daga zanin su guda ɗaya wata ma kawai ta rai ake to hmm. in sai mu je kamfanin su sansanin su inda aka ajiye su sai mu hmm. je nan ma sai mu kai musu tsintsiya shara bokiti abin kwasan shara sabulun mm. wanka sabulun wanki kayan mm. sawa na hannu wasu ma sababbi muke siye a kasuwa a tamfofi mu dinka musu dogare mana Sarka ɗan kunne duk abin da kika sani mai shafawa komai na aikin gida suna bukata yan gudun hijira haka kuma komai na aikin gida gidajen masu matsalar kwakwalwa suna bukatar sa hadda mm. abincin duka duk abin da kika sani rayuwar duniya dai kawai suna bukata wannan na zauna ne tunanin to ya kamata mu dinga ziyartar irin wa'annan wuraren kuma yawanci Wani abin da ya ɗauki hankalin duniya shine akwai lokacin da kika je ziyara da muke da kike magana a ɗazu a kan irin masu mm. larura ta taɓin kwakwalwa. Da kika eh. je kika yi ta rawa da ɗaya daga cikinsu. Shin mm. yaya kika ji da kika shiga tsakanin wannan rukuni na mutane waɗanda mutane na tsoron su? Ai dama dama zan tambayi malaman sun ce ba a ba sa komai. Ai ba sa duka an riga an mutu tarbiyya. ai kika san yara ƙanana suna jin magana babu duka babu wani abu ai hira muke da su mu ci abinci da su mu komai kame da duniya ta gani ai wasa ai dariya domin su ji a zuciyarsu su ma ana kaunar su ba tsoron su hmm. ake ba kuma ba kamar su ake ba domin iyayen wasu ne fa dangin su na nan fa ƴaƴan wasu ne fa kallon hmm. wasu ne su ma ba haka suka so su samu zancen kansu a cikin rayuwar ba haka suka so zance kansu ba haka wannan mun je gidan masu taɓin hankalin na garin karaye local government da ke jihar Kano yanzu shekaran jiya kuma mun je gidan masu taɓin kwakwalwar ma a ya kasan bici da ke bici local government a nan da ya jihar Kano. Mm. To abin mm. namu yana da za mu je wasu jihohin ma. Idan muka je wasu jihohin ma za mu je wasu kasashen har kasashen Nijar. Duk za mu tafi da kayan alatu kayan taimako insha Allah su Ghana, Togo, Kutuna duk inda Allah ya yi. Duk gidajen mahaukata ne. Da gidajen wuraren yan gudun hijira muna kamfanin da su entertainment yana da buri da niyyar ya je ya kai tallafin nan ko ba yawa. Domin kaɗan mai mm. albarka mai amfani ake ne Ba shakka, ba shakka. Na gama mm-hmm. a a kamfanin ki na da entertainment na ga har da almajirai kike wa abinci ko? Na ga almajirai suna taruwa a gidanki da azumi su zo su mm. taru suna layi ana zuba musu abinci. Eh shi ma to kin ga wannan jama'a suna bani kayan abincin wasu kuma ina ba da account number. Mm. Sai su turo da kuɗin. Har daga ƙasashe ana yi. sai a tura kuɗi ni kuma nan sai in sai kayan abin da idace in tafi kasuwa in siyo robobin bokitin wanka in siyo duk abin da kika sani tabarmi to kuɗin ne da yake ba renawa aka yi ba alhamdulillah abin da ya rage irin katifa ce ba mu taɓa siye ba da barguna saboda suna da tsada suna da tsada kuma mm. eh, da bargo suna buƙatar katifa saboda sanyin su amma sai muke siyan tabarmi duk tafiyar da zamu kuna sai mun sai musu tabarmi to katifa mai musamman ma yanzu da hunturu ya doso wallahi musamman a nan arewacin namu na Najeriya ana suna irin wani suna buƙatar katifa da bargo bayan haka kuma suna buƙatar man shafawa su su mulke jikinsu da mai vaseline din nan eh ointment din nan duka so muna ba da account number da ake bana taimako shine da so entertainment zenith bank yawa aina da so entertainment zenith bank 1016 112097 sai nambar waya ta business a line ɗinmu shine plus 23480 80 don a tabbatar za a ji murya ta an kira an san ni ce sannan ah, mutum ya haka To kuma idan aka je shafukan ki na sada zumunta ma za a samu details din wata wayannan bayanai na wannan yadda mutum zai ba da tallafi ya taimakawa watan ya ba da dan abin da duk abin da ya sawwaka. Eh duk bari mu dawo ina Haka bari mu dawo hmm. duniyar ah, watan duniyar mata. Ma'ana kin hmm. san wannan rana ta yau rana ce da aka majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin yaƙi da cin zarafin mata. tsawon lokaci mata sun tsinci kansu cikin wani wadi na oh. tsaka mai wuya na cin zarafi nau'o'i daban-daban. Shin a matsayin ki na jarumar wasa, mm. waɗanne irin rawa mm. zaki ce ku 'yan wasan kwaikwayo ke takawa wajen tunda ku aikin ku ne dama ilmantar da al'umma da kuma saisaita al'umma ta hanyar wasan kwaikwayo a cikin nishaɗi za a kawo sauyi za a kawo ilmantarwa za a kawo wayar da kai. Mm. Wace irin rawa kuke takawa yawwa? Muna yin films a kai, mu rubuta labari akan irin haka. Duk mm. wani abu da ke faruwa a duniya dama, za ki ga ana yin labarinsa. Domin kamar in kai kana wannan unguwa area, wani yana wata area, wani yana wata area mm, haka rayuwa. Wani yana mm. wata wata wata wata jihar ma, wani ƙauyen kai. Wani To abin da ya faru a nan, ba lallai wanda ke can ya sani ba. to da haka muke hmm. fara tsara labarinmu akan harkar fim to idan wani abu ya faru a can mu muna nan mu sani bai da aka muka samu labari sai mu rubuta labari akai fim akai muka to fim akai to sai mu hmm. acting ko wani abin domin a gyara ba za a kira sunan wancan abin da ya faru da shi ba za a komi amma dan a gyara kuma dan a san fa abin nan fa na faruwa a rayuwa in muka yi hmm. acting a fim yana faruwa in reality haka saboda haka sai a kiyaye a ilmanci da wannan a san irin matakin da za a ɗauka a ga ƙarshen abin da ya faru ga wannan mutum. Hmm. A matsayin ku na waɗanda al'umma ke kallon ku a matsayin mizani na abin da za a yi koyi da ku a baya bayan nan mun samu matsaloli na fyaɗe da yawa a tsakanin yara ƙanana. Shin akwai rawar da zaki ce hmm. cewa kin taka ta musamman da wasu 'yan uwanki waɗanda suke wasan fina-finan Hausa akan faɗakar da al'umma hmm. akan wannan matsala da har yanzu tana neman in ce ta gagari kundila? E to, rawar da muka ɗauka muka yi min shigo social media da page ina idan To, internet na soya mana watan yauwa. Mm. network yana ɗan tsiya muna tattaunawa ne dai da hajiya saratu watan gidado tana bayani ne a dangane da irin rawar da suke takawa na duba da watan la'akari ko kuma yaƙi da irin waɗannan ɗabi'u na cin zarafi da ake samu tsakanin al'umma musamman ma fyaɗe. Ina jin network ɗinta yana da 'yar matsala amma da yana ƙoƙarin connecting. Kafin nan ta yi bayanin cewa watan ƙungiyarta ta dasu entertainment tana ayyuka da dama na taimakon kunce taimakon agaji ga taimako ga al'umma taimako ga mabukatu to hajiya saratu layinta ya yanke to amma dai za ta dawo na tabbata network ne ke da matsala to muna tattaunawa ne akan irin gudunmowa da su musamman masu jarumai na fina-finan fim ɗin hausa ke bayarwa a ci gaban al'umma da ma yaƙi da wasu ɗabi'u da ake fuskanta tsakanin al'umma da kuma irin tallafi da rawa da suke taka wajen ba da tallafi a tsakanin al'umma kuma kamar yadda ka sani muna tattaunawa ne da hajiya saratu gidaɗo kafin layin ta yanke muna dakonta kuma akwai ra'ayoyi da dama da kuka aiko mana a shafinmu na sada zumunta na facebook da ma instagram ba za mu iya karanto dukkansu ba amma kuma duk muna godiya a gare ku da bibiyar mu da tambayoyinku wanda daga lokaci zuwa lokaci nakan tsoma a cikin nawa tambayoyin in yi wa ainihin bakuwar tamu ta yi bayani a dangane da irin tambayoyi da ko masu kallon mu kuka aiko mana a yayin da muke dakon hajiya saratu um, zan zan iya cewa wannan baiwar Allah dai kamar yadda muka sani a baya ga waɗanda ba su sani ba tana ayyuka da dama na raya ƙasa ko kuma ce ayyuka na taimaka wa al'umma na taimaka wa mabukatu kuma kamar yadda ta yi bayani takan je cikin ƙauyuka ta ba da waɗannan tallafi idan ta samo taimako daga wasu waɗanda ke cikin al'umma masu hannu da shuni ko kuma wasu ƙungiyoyi da ke neman tallafi sukan aika mata da waɗannan tallafi kuma taimako baya kaɗan. ko nawa mutum ya aika za ta je ta dan sai abin da ya sawwaka sa'annan ta aika wa waɗannan ta je ta sai kayayyakin abinci da za ta baiwa wannan rukuni na mutane da ke bukata to mun sake bari mu gani ko za ta haɗe da mu har yanzu ina jin network ɗin nata na da matsala wannan dai kaɗan ne daga cikin irin ayyuka da hajiya saratu take yi a ƙauyuka to madalla barka da dawowa barka ka da network wallahi ke ta ban matsala eh network ne na sani eh. ina da jaddadawa ne da nuna irin ayyukan alheri da kike yi ga mabukatu a tsakanin musamman ma a yankunan karkara da ba ka kasafai za ka samu mutane suna shiga cikin ƙauyuka ko kuma a je gidan eh. irin mutane masu lalurar taɓin kwakwalwa ko ci taɓin hankali eh. ka je ka shiga tsakanin su ka sake da su ku ci abinci tare ka yi rawa da su ba tare batan kina mai da kanki daidai da su wanda kuma hakan zai sa hmm. su ji daɗi su sake da ke. Wannan ba ƙaramin jihadi kike ba. Eh. Su gaba kuwa ta shigo musu ba ta tsoron su ba ta eh. kamata su. Ai mata ne yan uwana. Kin ga na maza ai <laughs> sai a sulu na maza. <laughs> Sai a na maza ka d'a maza a hankali. Ban taɓa ziyartar nasu ba amma shi ma za mu gwada za mu je in Allah yadda na maza. <laughs> To amma da aje da masu tsaro. Aje da masu kare lafiya. Amma mata a muna raha da su wallahi. Allah dai ya kara musu lafiya kuma ya tsaye. Allahumma amin bar mu sake dawowa a mm. duniyar fina-finai Hajiya Saratu wasu suna tambaya suna mm. tambaya a yawancin fina-finai kina fitowa a matsayin mace ne, masifa ki ta faɗa ki ta faɗa ki ki ɗamara suka ce shin a eh, rayuwa ma haka kike ne da gaske? Wallahi a rayuwa ma dai ni ba ni da magana dan da yawa mun haɗa su kasuwa salun ah, ko wani a wani plaza haka ko kuma gashi nan dai ko akan hanya ma za ki ga suna cewa a sai a hauyi mun wasa sai a gaban yi ba sai a ce a ya fi mafi muna ganin ki da raha da kuma kasar-kasar amma a fili ba ki da shi na ce to wallahi ai a fim a rubuce ike duk abin da muka yi a rubuce ike akwai wasu da sun samu matsala da su ma idan ba kai abin da fada fadan ba to sai ya ji haushi wai shi ba kai wa ɗin shi haka ba saboda haka a rubuce iki za a ce lalle tashi ka kai za ka yi wani duka ko za ka yi waye ko dan mara to da wallahi muna fama dai da mu a junan namu sai hakuri to bare mutanen waje to gaskiya a fili ba haka nake ni ba ni da magana ma a fili Allah sarki to mm. Allah ya ƙara basira shin me zaki iya tunawa da ya taɓa baki tausayi a yanayi na wannan aiki da kake yi ko a fagen fim ko kuma a idan kika je ba da mm. wani abu ne kika taba gani ya baki tausayi da ba za ki taba mantawa da shi ba. To, abin da zai baka tausayi dai ba kamar irin nan masu matsalar kwakwalwa in dole su ne farko abin da zai fara baka tausayi a rayuwa. Za ka kalli mata ne suna da 'ya'yansu ba a wani yanzu dai ta take an siyar min da ɗana an siyar sai ga shi a lokacin kuma an mata waya ai yar gata ta ta gaishe shi suke minna aka ce ne aka ce min an sayar da gida ce ni ba wanda ya sai da ni ba ba ta ji daɗi ta rungume ta ta kawo mata ziyara gidan mahaukata to ka gani dole wa'annan suna magana ne kamar yara ƙanana kuma akwai wata da kuda hannun nata a kwanan nan yana nan ta saka ihu da yake to mune muna video recording mu ma mu ajiye record kuma mu nuna duniya fa mun je dan a san akwai faya wasu kuka wata nan dan ba ku mm. bane wasu kwaikwaya yana da amfani da wannan record kika a yi a ajiye dan a wasu ne wai guda ne ba kan hannun sai ku ta saka kuka na rantse da Allah to kin ga irin wannan ga wata kuma ita ma mun yi hoto da ita na yi posting a yau ina jin a page ina ita kuma ta shafa hoda ta kasa Ah, network ya fara mana tsaya kuma To kafin network ya fara mana matsala ko kuma in ce ya tsayar da hajiya Saratu tana mana bayani ne a dangane da abin da ya fi ɗaukar hankalinta kuma ya bata tausayi a ire-iren ayyukan da take yi na raya ci gaba kuma ta raya al'umma ko kuma taimakon al'umma ɗayan ya tafi to amma kuma za mu ci gaba da jira domin ta zo ta karasa mana bayanan nata idan network ya ba da ba. tana bayani ne a dangane da irin yanayi na tausayi na tausayi da ake samu a yanayi idan mutum ya je irin wannan ziyara ko kuma irin waɗannan ayyuka da suke yi na taimakon al'umma shin waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta da kuma irin yadda zaka gama yanayin da mutane ke ciki abin tausayi abin watan al'ajabi bari mu ga ko za mu sake samunta. To wannan dai addu'o'i ne Hajiya Saratu take sha daga irin mutanen da ta kai wa tallafi kuma kamar yadda za ku gani a ƙauye ne a wata ɗaya daga cikin yankunan karkara ta kan je ga mata sun ka karɓi agaji daga wurinta ko kuma ce tallafi ko taimako gashi kuma suna ta gode mata suna ta zuba mata addu'o'i. Sai mu ce Allah ya biya masu irin wannan ayyuka da fatan kuma al'umma za su taimaka saboda akwai mabukatu da yawa musamman ma da ake cikin yanayi yanzu. na ce eh. ana cikin wani yanayi eh. wata ana cikin wani yanayi ne na kuncin rayuwa mutane da dama ba sa samun ko abin da za su kai wa bakin salati hajiya saratu ta dawo da fatan network din zai bar mu mu karkare wani tattaunawa hajiya saratu kina ji na to network din mu dai sai a hankali To ire irin masu aiki ko kuma masu irin wannan aiki na sa kai na jin kai irin na su Hajiya, saratu dai ba su da yawa. Don haka yana da kyau mutane su yi koyi da shi. Shi yasa yana da kyau ka je dandalin sada zumunta ka yi amfani da dandalin sada zumunta saboda karuwa da ganin wani abin da wani ya yi domin ka yi koyi da shi kai ma ka je ka yi. To Hajiya Saratu na gane to kai na mana mm-hmm. Shin wace irin kira ke da shi? Eh, shawara zaki wa mutane musamman ma waɗanda suke da dama na samun ire-iren waɗannan tallafi da za su kisan abin alheri baya kaɗan kuma komin ƙanƙanta da ka bayar idan wani ce Allah ya saka na ana ta zuburbura miki addu'a sai a hankali network ɗin namu dai To waɗannan ayyuka dai suna da muhimmanci kwarai da gaske ko namiji ko mace kuma komin kankantan abin da ka samu yana da kyau ka taimaka wa wanda yake ƙasa da kai. Sai Allah ya ƙara buɗa maka ta yadda za ka yi wa mutane fiye da waɗanda ka yi musu. Banda ma kuma addu'o'i da za ka sha daga wajen mutane sakamakon waɗannan irin ayyuka da mutane za ka yi na alkhairi wanda kullum za ka ji ana ci ana saka mutum da alheri ba wai don watan ma wa'annan addu'o'in ba aikin alheri yana da kyau sa'annan a wannan yanayi da ake ciki yanzu mutane na cikin kunci na rayuwa mutane na cikin wahala mutane na cikin ukuba ko waɗanda suke da shi suna kuka ballan wanda bai da shi don haka in kana da shi yana da kyau ka taimakawa na kusa da kai network ɗin hajiya saratu ya yanke muna jira ta sake haɗewa da mu ta ci gaba da bayanan da take mana akan ire-iren kalibale ma da suke fuskanta a yayin da suke wa'annan tafiye-tafiye kun ji ta ce nan gaba suna so su je inda ake kula da masu taɓin hankali maza wanda ta ce ba mai sauƙi ba ne wannan jihadin saboda mun ga idan kana biyan ta ko kuma kana cikin waɗanda ke bibiyan ta a shafin sada zumunta na instagram da facebook zaka ga Yanayin da ta je tana rawa tana cin abinci kamar yadda ta yi bayani tare da masu taɓin hankali mata to sai dai a fannin maza ban zata abin zai kasance mai sauƙi ba ta fatan al'umma za ta ci gaba da gudanar da irin wannan tallafi daga lokaci zuwa lokaci duk abin da Allah ya hore maka kai kar ku manta yau rana ce ta yaƙi da cin zarafin mata magidanta ku kula da matanku banda cin zarafi ko ma matan ku rika nazarin me ya kamata mace ta yi a matsayinta na uwar gida sa'annan waɗanda nauye-nauye rataye a wuyanku dukkan ku baki ɗaya daga mazan har matan kowa ya sauke nauyi da ya a wuyansa kai miji wanda nauyi ya rataya a wuyanka a matsayinka na mai gida a matsayinka na uba ke kuma uwar gida waɗanda nauye-nauye suka rataye a wuyanki a matsayinki na uwa a matsayinki na ya a cikin gida a matsayinki na kanwa a matsayinki na mata gida don haka cin zarafi ko ta ina ana yi ana cin zarafin maza ana cin zarafin mata fatan mu shine a ci gaba da neman ilimi a ci gaba da neman bayanai a dangane da yadda za a kauce wa cin zarafin juna. Madalla mun gode da kasancewa da mu ina ga layin hajiya Saratu ya ƙi haɗewa amma ina jin mun samu abin da muka samu daga wurin ta mana bayanai da dama kuma muna fata nan gaba za mu sake gayyato ta domin ta zo ta ɗora daga inda ta tsaya. kuma masu bibiyan mu mun gode mun ga sakonninku ba za mu iya kiran ɗaya bayan ɗaya ba mun gode kwarai da gaske sai wani lokaci Mun gode ku ci gaba da bibiyan shafinmu na Instagram, ku bi mu a shafinmu na Facebook, sa'annan a rediyo muna nan akwai kuma shafinmu na intanet ko da yaushe za ku samu bayanai za ku samu watan hira zaki da muke yi za mu sake postin ɗinsu a wannan dandali. To, Saratu ta dawo kafin nan bari mu yi ƙoƙari mu ƙarƙare idan ta samu damar haɗewa da mu a wannan hira. network ɗinta na ɗan ba da matsala to amma ya za a yi dole mu yi haƙuri da network ɗinmu na ƙasashenmu na afirka to ina ganin network ɗin yaƙi hajiya saratu da fatan masu sauraro za ki musu afuwa za ki mun afuwa dai ni ce zan ce za mun afuwa tun da ni ma dai ba laifi na bane ina son ki sallama da masu sauraro to amma kuma ga network yaƙi kamar yadda na faɗa za ku iya kallon wannan hiran a wannan dandalin mu na Instagram kuma za mu saka shi a dandalin mu da sada zumunta na Facebook mun gode da kasancewa da ku daga duk inda kuke daga Libya daga Niger daga Ghana Ga shi ko ta ina mun gani daga tarayyar Najeriya uwa uba duk mun gode da kasancewa da mu a daidai wannan lokacin sai mm. wani jigon Allah ya kai mu.